Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. waje ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shaiɗan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkanin shi na Allah ne komai kake so iya hakuri zai zo lokaci ne akwan a tashi wata ramba kware sarki ne wage ya ce duk sawawa da gajiyawa ne maza lura da harshen ka alƙalin zance ne kafa ka manta kowa a gidan su sarki ne naji an ce tuwon girma miyarsa na nama ne kowa a duniya da irin baiwarsa ka gane wani shi malami ne wani shi kuma mawaƙi ne 枪口卖给你嘞。 ce ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan kwashi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma barka da warhaka an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lumi ya New York. New York alhamdulillahi. Muna nan muna fama da sunan da aka yi da bai riga ya narke ba, dusar kankara da bai riga ya narke ba. saboda sanyi ya hana shi narkewa <laughs> gashi dai ba an zazzako shi da yawa ba amma kuma bala'in sanyin da ake gaskiya sai kuma wannan canjin yanayi dai da har yanzu mutane waɗansu suna ba su yarda da cewa hakan na faruwa ba mm. To amma ka ga jihohin ko a nan Amurka jihohin da ba a saba yin wannan dusar kankara sai kuma ya koma nan. <laughs> Kai, <laughs> Allah mai iko. Gaskiya. To Allah ya sa mu ga bayan waɗannan Amin summa amin amin summa amin amin. To baba mun fito Ghana mun koma Najeriya eh, mun sallama da Galiwan. Galiwan Gali GH. <laughs> Yawwa to to mun kuma nufi jihar Kano kaga baraka ta tafi Ghana da ta koma gida ta ce to bari aka ce da ɗan gari ake cin gari sai kuma ta je ta mana hira da wannan fitaccen eh, mai wasan fina-finai na Hausa mm, Alinuhu. Mm, masha Allah. eh ko da yake yana na Hausa da Turanci yanzu kana kallon eh, wasanni na Netflix ba za ka rasa ganin eh, wasanni eh, da ya shiga haka ne da aka da aka saka shi a ciki gaskiya yau shine ba kunci wannan zaure na abar ya huce to amma kafin nan kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci abu namu bari mu faro daga gida aka ce so ne amma son kai <laughs> muna jinjinawa muna taya abokin aikinmu baban gida jibril murnar kammala karatun digirin digirgir a fannin harkokin noma da tattalin arziki da matarsa dr balaraba abubakar sila baban gida ta yi a wannan mako. yawa to hmm. kafa ka kuskure ka rika kiran baban gida ka ce dokta eh. baban gida ba shi ba ne <laughs> balaraba ce a to ai kisan an ce abinda <laughs> abinnan matarka ta samu naka ne kamar yadda kai ma wanda ka samu nata ne shi ma an kira shi ba ne cewa da dai balaraba hmm. ita baban gida ba hmm. in aka ce dokta baban gida sai ka tsammanci cewa eh. mai masaukin baki ake magana. Eh bari ma su turawa <laughs> kisa sun fi daukan sunan mutum ta ƙarshe. Eh ai shi ne na ce kan kuma a ce Dr. Babangida ya ce na'am. Ja <laughs> a ba kai ake magana ba. Mm. Balaraba ake kira. Mm-hmm. <laughs> To Dr. Allah ya ƙara ɗaukaka ya kuma sa a ci moriyar wannan himma. Amin sama amin. Yawwa, to bari mu mika gaiso fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Cletus Amefule da na Elda Samuel Sambogin domin ɗaurin auren 'ya'yansu Salem Samuel Gin da kuma Austin Amofile da za a yi a ranar Asabar mai zuwa da karfe goma na safe a majami'ar Ekuwa da ke kan titin Murtala cikin garin Bauchi. Sai kuma gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Muhammadu Baban Zara Hassan da Alhaji Umar Anas waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu Khadija Muhammad Baban Zara da Shimailu Usman Anas. Su kuma za a ɗaura auren nasu ne a yau a gida mai lamba 1456 Gwamaja a hanyar ƙaramar hukumar Dala da ke Kano da ƙarfe 11 na safe. To Allah ya sa an yi a dace kuma ba da haƙurin zaman tare. amin amin sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan abdulkadir abubakar diko da dan ahmad tijjani salu da ake ɗaura auren 'ya'yansu khadija abdulkadir abubakar da angonta tajuddin ahmed madahu jiya juma'a aka yi wannan ɗaurin auren bayan haka kuma muna mika gaisuwar taya murna zuwa ga mai sauraron abar ya huce fa'ilu ɗanladi mahuta da amaryarsa wato Khadija Abubakar wadda za a ɗaura su a garin Kurami da ke ƙaramin hukumar Bakuri jihar Katsina da misalin karfe biyu na rana wato yau Asabar kenan. To Allah ba da zaman lafiya da zara'a ɗaya ba. To bari kuma baba mu miƙa gaisuwar taya murna da barka da cika shekara da turawa suke cewa happy birthday. Hmm. ga ɗanmu ɗan lilo gata gideon gata hmm. wanda ya cika shekaru goma sha biyar allah ya raya gata allah ya sa ɗan gata ne Allah ya gatanta mushi Allah kuma ya sa <laughs> shi ma ya zama gata ga wasu yawwa kai ma ka zama dan gata ka zama gata ga wasu haka <laughs> hmm. gaisuwa ta musamman ga iyayen shi roda da maika gata birnin tarayya abuja Allah To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Alhaji Baba Gaidan, na rasuwar 'yar uwarsa Baba A'i wanda Allah ya mata rasuwa a cikin wannan mako a Maiduguri. To Allah ji kanta da rahama gaisuwa ta musamman zuwa ga wato 'yarsa kenan Hajiya Falmata. To Allah kan rai. Amin sun amin. Amin amin. To baba bari mu sada zumunci za mu fara a difa jamhuriyar Nijar gaisuwa ta musamman ga Hamidu Kalalabuwa babbar bare a difa wanda yake mika gaisuwar sabuwar shekara ga ma'aikatan sashen Hausa baki ɗaya. Sai kuma Yakubu Ganye da Sani na Abdu da Yusuf Matatai da baban da mamman bande daga ƙarshe yana miƙa gaisuwa ga al'ummar kalalabuwa baki ɗaya. Sai kuma gaisuwar fata alheri ga mato mai aduwa da mai girma sarkin fulani mai aduwa alhaji abdulkadir muhammad da abdullahi laki funtuwa sai abdulaziz ɗan gogo mai aduwa da ahmadu amin mai aduwa da alhaji kabir mai robobi sai usman manika mai ruwa funtuwa da nasiru dogon dutse da Malam Malam Indu Kazawai, sai Muhammad Nura Abubakar Salisu Maradi da Halima Abashe Balagaya Nijar da Bilki Abashe Balagaya Nijar. Allah ya sa balagayan nan da Amin ah, sun ba. <laughs> Ko balagaya ne ko balagaya ne dai to. Dindin su ya fito. <laughs> Ah, Kalala buwa sai hakuri. Mm. daga ƙarshe yana eh, miƙa gaisuwar fata alheri ga difite gaya Niger. Allah ya sa shi ma difitan haka ne. Haka. To da fatar an tashi lafiya. Amin. To sai kuma gaisuwar abar ya huce daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce yana gaida Alhaji Shafi'u Madawakin Inono da injiniya Alhaji Bilyamin Muhammad Alababa permanent secretary kenan a ma'aikatar ayyuka jihar Katsina da Honorable Bello Bello da Mali. da Usman Manika mai ruwa road funtuwa da kuma Malam Bala Mika birnin gwari da kuma ɗahiru ɗan karo rafin daɗi da ke rediyon jihar katsina da jama'ar garin damarin birnin gwari jihar kaduna to sai kuma gaisuwar abar ya huce zuwa ga alhaji lukman abbas mai luke spring water kenan a birnin kumasi da kuma baki da suka bar nan new york suka je kumasi wato alhaji baba shu'aibu abbas da alhaji basid nuhu abbas da baki ɗayan wato iyalan gidan ba abbas kenan a unguwar gwanjawa a kan tudu birnin kumasi to sai kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga alhassan wato abubakar bebeji kenan da kuma ustaz armiyau da faisal muhammad dikko dan buram na birnin kumasi kenan da baki ɗayan wato sarkin zangon kumasi wanda a wancan mako ya yi bukin cika shekaru goma sha biyu a kan kargan mulki wato a masarautar zangon kumasi to allah kara sarki lafiya ya sa a raka da shi nisa amin sun amin To baba aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ko sabili yawwa sabili da haka inda za mu ja burki kenan a waɗannan gaishe gaishe sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. aka ce yau muna tare da wannan fitaccen mai wasan fina-finai a Najeriya na arewacin Najeriya wanda kuma shi ma yake tashe a wurin harhaɗa a irin waɗannan wasanni wato Alinuhu a hirarsu da Baraka hmm. to bari mu gefe baba. To ba laifi. Sunana Alinuhu jarumi ne ni marubuci kuma director sannan bayan haka ina da kamfani mai suna FKD Productions. Um, zan ce ita ne harkar shirya fina-finai tun na yaro karami na ji cewa na da ra'ayin yi so bayan na gama karatu ah, na dawo gida kano sai wani aboki na rabi hrb ya ce min yana so ya yi fim na hausa to a lokacin da nake karatu na koyi rubutun wato shi labari sai na nuna mishi wannan labarin na ce gashi nan da ya kalli labarin kuma sai ya nuna min cewa lallai lallai yana ra'ayin wannan labarin ya burge shi to wannan shine hanyar da na yi na shigo Kannywood ah, na fito a jarumi marubuci kuma sannan mai shiryawa. Muna da shekara nawa? Eto eh ah, wannan zan ce tun alif ɗari tara da casa'in da tara. Shin a makaranta ka karanci harkar fim ne ko kuwa sha'awa ce kawai ta kai ka? To gaskiyar magana shine ban karanci harkar fim ba a makaranta lokacin amma na karanci um, harkar ƙasa da tsare-tsare wata geography kenan a lokacin abin da na karanta kenan. Wani irin ƙalubale ke tattare da harka ta sayo? To, um, ƙalubale na da dama. Da farko da na fara shigowa, um, kusan zan kan mutum ya samu gurbi ya tsaya da kafarsa wannan shine wahala na farko to amma kuma idan kana da kokarin yin aiki da kuma jajircewa to insha Allah ba zai zo ma da matsala ba to hakan dai na dinga kokari har na samu wannan matsayi na wani kaina to bayan wannan kuma abu na biyu zaka so a ce a matsayinka na wanda ke ci masana'antar kai ma kana shirya naka na kan shirin naka na kanka to akwai kasashe da dama da kuma wasu gurare kakan iya samu ah, ko banki su baka rancen kuɗi ko dai ka samu kuɗi daga wani guri ka yi to amma mu a nan a lokacin ba haka bane sai dai ka amfani da kuɗaɗen ka na kanka hakan yasa na rika ajiya ana kira na aiki na samu kuɗi ba ka gaba ɗaya zan kashe wani rikajiya da hakan dai na tara har kafa kamfani na mai suna FKD na fara akwai matsala lokacin ta kamar 'yan kasuwa yanayin yadda ake kasuwanci za a karɓi fim ɗinka zai kasuwa da sauransu amma sai a tsawo wajen tsawon wata takwas goma ko makamantan haka ana tsitsinka maka kuɗin kafin a baka so kaga in baka da cewa ba kowa ba ne zai iya tattali har ya kasance ka ƙare wani fim ɗin bayan wannan an taɓa rike maka kuɗin a <laughs> rike mun kuɗaɗe ba kuɗi kaɗai ba um, to alfanu fa to alfanu gaskiya yana da dama a na farko tukunna a matsayin ka na ɗan adam duk lokacin da ka shiga harkar fim musamman in a ce kai jarumi ne akwai wani abu da kake koya a rayuwa dan kan makaranta ce yau ka fito a likita gobe a police jibo barawo gata mutumin kirki da sauransu to wannan daman eh, wannan yana baka dama ka shiga kowane gurbi ka ga ya rayuwar so ya rayuwar likita yake yana jin daɗin rayuwarsa a'a ga wahalhalun da yake sha in ya haɗu da eh, mara lafiya ga irin kalubalen da ke gabansa da sauransu ka karanci rayuwarsa gobe ka sake ganin kanka a wani fannin to wannan yana ba mutum dama ya goge a rayuwa saboda ka karanci abubuwa da yawa ka sanya da abubuwa da yawa suke a fim din farko da ya fara kamfanin sunan shi sabani mm, wanda akwai shi wasan kano halima adam haya da kuma margayya um, hawa alidudu abin da wani da ya baka ya jiga na yi fim da dama suka jiga ta ni akwai fim da ne tanda na turanci ne gaskiya jiga ta ni sosai saboda lokacin da muka yi shi ana sanyi kuma ana ruwa a jos sannan irin kayan da muka rika sawa ba kaya bane wanda su eh, rufe cikin kawo lokaci sai mu kai karfe ɗaya na dare karfe biyu na dare muna shirin akwai ran da muna shirin ba wajen karfe biyu na dare ruwa kuma ya sauko ga kuma sanyin jos can da nan wani lokaci kana shan wahala a matsayinka na ɗan arewa samun rol ɗin da za ka yi ma a fim ɗin kudin yakan ɗan wahala kai saboda akwai abin da za zo za ka kai ba za ka iya ba to sai ga an samu kalubale ko ka ba rasa rol din wani lokaci wani lokaci kuma ce to za su canja za su gyara saboda kai ga yadda kake so ya zama da ka fara fim din kudu yaya masoya yan arewa suka karba abu lokacin da na fara gaskiya na samu kalubale ba kaɗan ba saboda wasu su so ba kuma ni ma gaskiya akwai kurakurai da ne a lokacin akwai abubuwan da bai kamata a ce na karba na yi ba amma kuma na yi amma hankali Ah, kana haɗuwa da mutane wasu suna yi maka nasiha wasu malaman ka ne za su yi maka magana su ce a kaza ya kamata ka kiyaye wasu abokan zamantakewa ne da sauransu har dai Allah ya sa kuma to kaza da kaza da kaza bai kamata ba tunda addini da al'ada ba sa ba sa na haƙura da su kaza da kaza kuma shine zan iya yi kuma duk wanda zai kawo min aiki ina sanar da su zan iya yi iya kaza in aka wuce kaza ba zan iya ba kuma alhamdulillah da yawan su gaskiya suna da na fahimta in dai ka sanar da su za ga sun ce to a shi gidan da ba kai kaza ba su gyara Me a kan fina Hausa su hau Netflix? Eto, eh eh babu fina-finan Hausa wanda za a ce daga nan Kannywood, amma ko fina-finan Hausa wadda wasu 'yan Kannywood suna ciki sun hau. Um, sai dai kuma kamar yanzu kamfani na akwai fim already wanda ke kan Netflix Zero Hour wanda kuma da wani native media da kamfani da suka yi haɗaka suka yi wani fim ɗin yana kan Netflix. Baya ga shi yanzu haka akwai fim ɗin wanda Netflix ɗin yana hannunsu suna dubawa bayan ni kuma akwai wasu daga cikin abokan sana'ata wadda na san kamar hafiz bello su rama sadau duk akwai films wanda sun yi kuma burinsu shine su kai wannan film Netflix din wasu ma film din yana hannun Netflix yanzu suna duba shi to madalla to Allah ya kara basira Allah ya ba da cin gaba amin amin Haji Ali eh sarki Ali yawa <laughs> <laughs> malam Ali kenan <laughs> To, madalla sai a kasance da shirye-shiryenmu na talabijin Red Carpet da kuma taska Turanci da Hausa inda za a ji dogon bayani ko kuma cikakken wannan hira da aka yi da Alinuhu kan wannan sana'a tasa. Eh, aure To mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani bakon. To baba yau labarin da zan baka wani wani gajeren labari ne da garba Sabiola Gashuwa ya aiko mana. To, ya zo mu ji shi. Wai labari ne na wani bafin bafulatani da ya je sayan lemun kwalba hmm. lemun dai da muka saba gani su su koka wanda eh, su da dai sauransu a gida dai eh. mu dai dama a kwalba muka san su Lebu irin na gargajiya kenan yawa mu a kwalba <laughs> muka san su har sabili da mun ma da hmm. mun saba har sha'awa muke mu je irin shagunan nan na Afirka mu so irin lemun kwalba su fantan na na kwalba haka dan ne <laughs> yawa to shikenan bafin latani ya tafi shago hmm. ya je ya ga kowa ya sayi lemu sai a buɗe mishi kwalba kowa ya sayi lemu sai a buɗe mishi sai abin ya bashi sha'awa Allah sarki ya bashi sha'awa hmm. je shi ma yace a bashi lemun nan yace nawa nawa ne sai mai sai da lemu yace mishi naira sittin. To. Sai mai ruwan ya ce naira sittin. Hmm, ba wata tsada ba ce ba. Sai a'a da ya ji naira sittin sai ya kalli ɗan kwalba ya dubi naira sittin sai ce to kai malam ka yi tsada to ni a zuba min ta naira ashirin a cikin leda <laughs> mudu mudu ne ake sakawa a kwalban nan to eh. dan kwalban nan ne ake zai da ita da tsada a zuba mata a dura mata ta <laughs> ashirin ya dauka man ya gyada ne ya je siya a kasuwa <laughs> eh, lalle kan a juye mai da dala da naira ashirin haka yi ke dan fulaji ba ruwan ba ruwan shi na ga malama juli na ɗaga mana hannun sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a mana mm, baba ya ko makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri halla mafi من بإيدي ما بعرف شو صار حبيتك عدو لقيتك بعيوني في أنت وبس ليالي ليالي عم بس